اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau sha bakwai ga watan goma watan shawwal hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku Allah ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin dai littafi al'ikfiru shafi sittin da biyar. Matashiya an da za mu tashi saga'irun wa kaza'irun. Zunubai nau'i nau'i ne akwai ƙanana akwai manya to kuma dama san ana magana tuba ne ai to tuban kaga ai daga bai ne da haka babin ya dace don da ana maganar tuba ga sharuɗa ga ka'ida ga shi ga shi ga shi ga shi ga shi nau'in tuba ga yadda ake to wai tuba daga ne to zunuban nan duk da ake magana saba'iru wa shaba'i to laifin salam ka bari shi da aka shiga kamar da mu baya da dama ina ma dai tun da baka fara shi da wuri baka bari yadda muka turo karatun kakkamanta ana tashi za a bada amfani yanzu kora gaba tura gaba insha Allah za a amsa الذنوب تنقسم إلى فضائر وكبائر بنفس القرآن والسنة وإجماع السلف والاعتبار ذنوبين نار ربوة zuwa ƙanana da manya wannan rarrabuwa ba mutum ya raba ba da nassin ƙur'ani da nassin sunna da ijima'i malamai haka tsayawa a duba a yi la'akarin abun ma haka yake ya yake ba lura daga kaza zuwa kaza ƙur'ani dai Allah ya ce qala Allah ta'ala in hu na kafira an anhu sayi a cikin. idan kuka ne saci manya manya zunuban da ake hana maku aikata shi to sauran an kan sayi a cikin. wannan yana nuna wancan ka ba kaba'ira sayyi'ati ba su kai wa'ancan ba wa amma hadith law laqitani bi qurati al-ardi qataya dan gada yana na'am inda za ka faɗu da ni da kurakurai cike da duniya ka cika duniya fadin duniya da laifuka ثم لقيتني كفادون لي لا تشرك بي شيئا بكا يشرك دني أتيتك بقرابها مغفرة ma ما دقافرة cike da duniya wanda za ta yi balansin tsakanin manyan da da ƙanana da gafara nan ya iya yi wa kace a to hadisi bai yi maganan ƙanana ba shirka kawai ya ce in ka cire shirka to duk abin da kai za a gafarta sama kenan ko tunda mahallin shahidi din hadisin da a iya cewa ai nan shirka aka yi magana idan mutum ya bar shirka to lahiran laifuka duk ba su kai shirka ba za a gafarta shi a'a nan mai bayani ya yi bayani ba mu da bukatar yin bayani فلا يدل هذا وأن حديثي بيضون منا على أن ما عدا الشرك أبن با شرك أبا كله صغائر domin hadisin abin da zai nuna kenan duk abin da ba shirka ba kananu ne za a yaƙi ko tunda eh, law laqitani bi qurab al-ard khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'an ataytuka bi idan eh, shirku shine kabira bai nuna haka ba annama ala shirki kulluhu sadairullah bal yadullu ala anna man lam yushrik billahi shay'a wanda duk bai hada Allah da komai ba lam yushrik shay'an billah fa dhanubuhu maghfura laifuka ba a iya gafartawa ka ina inatan makanat ana iya gafarta su a lahira gafarar na akwai gafara bayan azaba amma nan yana magana ɗungurin kumban da ba samu gafara a lahira ba shi ne shirka walakin bagi an yi alama ya kamata a nan ɗalibi ya sani ba irtibata amalin kuro alaƙan ayyukan zukata bi a amalin jawari ayyuka na zukata suna da alaka dangantaka da ayyukan gababuwa wa ta'alluquha biha wa illa in ba haka ba lam yafham muradun nabi idan mutum ba ya duba wannan mas'alar ba ayya matsala alakan ayyukan zuciya da ayyukan gababuwa suna da alaka da juna idan mutum bai dubi wannan ba ba zai iya fahimtar maganar manzon Allah ba wai ka'ul khabtu wannan zai ba shi fagwamriya wata kabitu da buga-buga fagwamriya ya buga kan titi ya dawo kan nan ya dawo a ce hanyar da baka santa ba kuma tana da kwanoni ko a ce mai dandori da daddare amma lamarin dole karatu ke fitar da karatu sanin alaka da karatu zuwa karatu yana ba da ma'anar nafi ya kuma ilmul ma'ani ya alaka yake nan yanzu inda duhu duhun yake ya alaka tsakanin aikin zuciya da aikin gaba kuwa tun da jangolo magana zai ce fa'alam أن na faya العام shirki. wannan korewa gamammiya da shirka aka ce na hadisin kenan la yushriku billahi shay'an ko albatta ta wannan karawa ka can take babu ko abin da sun mallake ta ne la tushriku bi shay'an ko da yake nan larabci yayi jumla ce irabiyya la yushriku billahi shari'a kada shirka aka kore wannan korewa da aka yi ga mammiya la yasduru min alama a fiyatin abada wannan ba zai zaba mutum ya zama ainihin ya iya barin shirka gaba ɗaya da mai aikata ƙananan laifuka duk mai aikata ƙananan laifuka ya doge da laifuka ba zai iya tsira da shekaru ba yadda za a yi mai aikata laifuka ya tsira daga shirka shirka aikata da yake da suna aiki zuci ne ko aikata laifuka na hannuwa ido baki jiki aikata nan da uwa ne to don haka nan duk mutumin da ke aikata waɗannan laifuka na gaba uwa to kuwa ya harbi zuciyarsa har mutum ya doge a kan laifi ya kasa barinsa to sai ya samu shirka kwaci kaga kenan ya fara cikin shirkar kamar an yaki ke ta amma da sanar ke sai ta ɗauko kowa kamar a samu yan eh, kokowan zamani ne ga shi ka kuma a tashi da ƙasa da ka tashi don da shi sai makale ma waya yi kana face min hajji a ba ka da kake da na dani ba ita dannewa ko ya harƙe ya makale maka kafa kan motsa ya tsallata ga shi kai ne a sama kai ke kuka sanadin Allah ainihin abin na ainihin ba yake da suna kasake ne ni ba kai na kai na ba to aka shirka ta yi da tabbaje tun da zai an kore ta wanda baya shirka ya sai da ya za ka yi kafin daga shirka har kana doge akan kananan laifuka dole da kai shirka kun ji magana da alama ma kun gani eh? saboda kana mai ƙananan laifuka wanda ya doge a kan laifuka ba zai tsira daga shirka ba sai ya samu shirka cikin ba. to da wannan ne zaka gano eh wannan laifuka na gaba kuwa suna ciki wala yumkinu mudminul kabira ra'aytu mutumin da idoge da babban laifi aka ga wannan aikin gaba ne ku wal musirru ala sagira wanda ya dage akan karamin laifi shi kabir kabira mudumin. sagir musirru mutumin duk da idoge akan babban laifi ko ba shirka ba sai ya koma shirka mutumin duk da icije akan karamin laifi sai ya yi shirka sau da nan kaɗaya ya faru ciki sa'an ne menene ban karanta tsakiya da tsaya wala mutumin mutuminul kabirati wal musarru ala tsagirati an yasfu lahu tauhid tauhidin zai kubuta daga ƙwarzana tauhidinsa ya kukuta daga yagewa tauhidinsa ya kukuta daga hujewa duk mutumin da ya doge ya dawama kan kabira ya doge kan kabira to tauhidinsa sai ya samu matsala tauhidin ku da ya samu matsala ne shirka ta shigo hatta la shirka billahi shay'a ainihin har da zai zama ba zai shirka da Allah ba ba zai yi ba لا يمكن مدمن الكبيرة والمسيط على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا أي كلمة تبقى شركا har dai ina ƙananan laifuka ya doge ya dawa magance ba zai kukuta daga shirka ba tauhidinsa ba zai zama cikakke ba har ya kai martaban baya shirka kukutansa daga shirka barin manyan laifuka barin ƙanana-ƙanana mafi yawan laifuka haza min a azamil mu'ali wannan eh? eh? kukuta da kishin mai bas mai babban laifi mai dogewa akan ƙananan laifuka yana da wahala ya tsira daga shirka ba zai yiwu ba ma bai tsira daga shirka haka yake هذا من أعظم المحال مدمن الكبيرة مصر على الصغيرة أن يصفو أن يصفو له توحيد حتى لا يشرك بالله شيئا هذا مستحيل هذا من المحال a magana dai an gane sai dai ibanta mutai yi tunaninta eh kananin laifi eh ai za ga iya abin da dole dai ba zai zai tsira ba inda aka fara dubawa akwai inda yake tsoron ko wani Allah kaga ko abokai suka hana mutum duba ai kaga ya ɗauke su a matsayin Allah Allah ya ba da umarni ka kalli abokan ka ce zan kunya kenan abokan ka na da alaƙa da Allah ko a'a misalin mutum ya duba mai gidan shi sai ya doge a kan babban laifi saboda mai gidansa ya ce a ci gaba da yi wannan kawai a ci gaba wannan sai mutum ya daina kallon Allah ya kalli mai gidan shi ya ci gaba da aikata wannan abu ai kaga ya zama mushriki to kabira ko kafin ka doge kabira sai an samu ɗayan cikin irin wayannan sajiran sai ka samu ɗayan ko kunyar wani ko kunyar iyaye ko menene dai al'ada ko wane ne sai ka sai samu wani abu wanda ka kalla kamar Allah a kan shi to magana ta ɗauko fitowa fili wala yaltafitu ila jadali anan ina a wannan mas'ala na mai babban da e, yake aikata babban laifi ya dage akan ƙaramin laifi tauhidinsa ba zai yi kyau ba haƙƙi tsira ainihin daga shirka mustahili ne mutum ba zai duba magana yan gaddama ba kullum akwai gaddama na mai risala ta tarkul jidali wal mira'i ko mira'i ne farko duk ya tarkul mira'i wal jidali wa tarku kullu ma a hada bulma wajen suna wannan jidali yana da manufa babi ne mai zaman kansa mutum ya ɗan karanta ɗannan ɗinsa ya haɗa da falsafa ya haɗa da wane ne shi kawai ina hujja ina dalili ne kaza wanda ka nuna masa hujjar ma ba zai ba to don haka a nan kada ka cuci kanka ka koma ka kalli ɗan gaddama wala ya tafi to ila yin hmm? jadali mai irin wannan musu ya ɗauko shubuha ko ya ɗauko ya zo da wata garkuwa ta shi ta buha zai haɗa wanda jadali na hasana ka dubi magana sunayen Allah ka dubi magana sifofin Allah inda suka kawo sayyasi suka kawo waye to duk wannan ka kyale wannan wannan duk iri mai wannan gida ne ka kafa shi la yultafi la yultafatu ila jadali al jadali la hadda lahu fi a'mali qulubi bai da rabo a ayyukan zukata shi zahiri ke kallo bal qalbuhu kal hadari man al-jadali aw aqafa min al-jadali ashaddu qatwatan injaya yaqulu wa mal mani'u sai ice maka me ya hana me zai hana ya kubuta daga shirka wannan zai yi tun da bai yi shirkan ba ba mutum duk wanda ya doge a kan babban laifi bai kubuta daga shirka duk wanda yake aikata ainihin ƙananan laifuka bai tuba ba ya yi kisirari a kan ƙananan laifuka bai kubuta daga shirka shi ko zai ce to me zai hana ba zai kubuta ba ai zai yi shi a kake zai shirka ba don haka shi bai ga dalili ba wannan kan kafar rayuwar nan wannan bai da rabu wannan zuciya ta bushe take ce maka wa ma wajhul ihalati ko ina fiskar da ta sa ba zai yiwu ba wannan la fi ila jadali alladhi la khalaqa lahu fil akhirati ya ba'idu fada'a hadha al qalba al na bi jadali karabuda wannan zuciya da ta samu fitinuwa da dama wa duk mai gaddama karo da mai gaddama shi ba gaskiya ke nema ba wa alam kai da yake gaskiya kake nema aiki kake so za ka yi to ka sani annal isirara alal ma'afiyati ya tsako da dogewa akan sako yujibu min khawfil qalbi min ghairi yana haifar da tsoron zuciya daga wani Allah don duk wanda ka ga ya dage a kan laifi an figa masa wannan magani bai warke ba kafan ina tsoron wani ne akwai wanda ya buɗe masa ido ya buɗe masa ido shi sa ya dage in ba don wannan wanda ya buɗe masa ido ba da bai ci gaba da wannan laifin ba ko ya zama mai bin wani Allah shi kenan ko ya zama shirki wara ja'ihi da gairi lahi yana sa rai ga wani Allah khawful qalbi min ghairi Allah wa raja'il qalbi li ghairi Allah ma hukumu hada ko ma mawqifu hada sakartum shirkun shirkun akbar ma tunda wannan kaga tsoron Allah ya dole duk wanda ya musharaka yake aje tsoron ga irin yadda ake jin tsoron Allah kaga wani shi ne haka raja'insa ya yi raja'in wani Allah zai yi abin da Allah zai shi ma shirki ne sannan banda wannan dole ne da aka ce yujibu ko yujibu za a kara shi wannan yujibu min khawfil qalbi min ghairi Allah wa raja'ihi li ghairi Allah zaka fauke daukan yujibu kasa bayan wawu wa wa yujibu hubbihi li ghairi ko wannan abu da zai wajabtar da soyayya ga wani Allah to me matsayin son wani Allah akan Allah ha har da shakka shirka ne yuhibbunahum ka hubbillah sannan wa zullihi li ghairillah dole za a same shi ya kankanta ga wani Allah ai kaga wa ake kankanta ga Allah kaga a ruwan sanyi duk wanda ya doge akan a ainihin zunubi karamin zunubi to ka ko kuma akan zunubi kawai yake wannan sai ya fada cikin shirka ta wayannan hanyoyi banda nan fa wa tawakkulihi kaga wa yujibu tawakkulihi ala ghairi lahi zai wajabtar da ainihin dogaransa ga wani Allah ma ya tsiru bihi da zai jashi ya mayar da shi yayi dama da fi bihari shirki cikin tekun shirka asalin aikinsa ba shirka ne ba amma aikin zai kifar da shi cikin shirka yadda ba na son a tafi da nisa abin da kaga nan abubuwa nawa ne don nazari ko da na ka abubuwan da yawa abin da dogewa akan zunubi ke haifarwa kaga dogewa akan eh, eh, tsoron wani Allah da fara ga wani Allah za ɗauke shi da na biyu son ga wani Allah yau ba na jin fasin ku da kyau son wani Allah karkace so kawai labudda ka ɗauki son wani Allah sannan na uku ƙanƙanta ga wani Allah shi ne kuka ce ƙanƙanta daidai ne na gaba fa na nawa kenan na hudu tawakkulinsa ga wani Allah guda hudu kenan ko wa'annan abubuwa ko an suka tabbata ya mayar da shi ya yi dama-dama cikin ko ya yi sharafu tun da sai kurai ya yi sharar cikin rafe shirka to na tabbatar inda an biyo na sha Allah ya gano haka eh wai to bani je daga baya eh ba yawa ba kakka canza masa kalba dagewa mutum yi ta sai ba karkautawa kaga in yana kakkautawa ina yi yana tsallakewa kaga bai zama dogewa ba wannan dogewa shi kan ja maka don duk wanda ya a kan abu baya bari akwai wanda ke jin tsoro ko ko ba wanda ke jin tsoro akwai wanda ke so kaga yanzu tun da aka fara tafsiri nan na tafsiri kullum kana nan ai kaga akwai wanda ka kake so son Allah ya kai ka ku. to inda laifi ne mutum ya dage shi Allah baya so sai kaga mutum ya dage a kaga son nan da ya dage yana son wani Allah akan wanda ya dama maka ba ka gani wanda yake zuwa kallo wani lokaci abokai kan fashe doji ya wani mu wuce sai ke mu wuce ba zai iya cewa kawai ne da yau ba ka ba to me za ka yi kai ku shi ko ba na wani ba nan ne ba can ne a nan ne namu ne kaifa eh a wancan akwai so na ɗabi'a za ka ce akwai tsoro na ɗabi'a ai tsawon na ɗabi'a ba a dore shi faruwa yake zaba shi so na ɗabi'a wannan ba kamar son ruwan sanyi ko son mata ko son da ai ɗabi'a ne ba so ne na bauta ba to haka amma wannan kaga son tsoro saboda mutum na ƙaunan wani yake zuwa gidan kallo ai ga wannan ba masa ne ba ba so ne na shakhsiyarsa ba ko son halinsa ba ko son menene ne ba shine na ɗabi'a amma wannan saboda kana yana ƙauna shi ya sa ba zai iya barinsa ba ya kallo shi kaɗai sai son kallata ne ai akwai bambanci kullum an yi magana su akwai so akwai tsoro na ɗabi'a akwai eh, so na ɗabi'a wannan na ɗabi'a ba shirka ne ba duk inda mutum ya zaro ainihin fokan dole ka ji tsoro ai ba za ka kaza mu shirki da shi can annabi fa aujasa minhum wa min fa aujasa musa dai ma ne aya ba ta samu daidai ba kundin nan ya rushe nan nan ya rushe nan fa aujasa min min khibar ayo aujasa fi nafsihi to ala ayati hali daga wannan aya ne mu ba da zama shirki ba ɗabi'a ne wannan ɗabi'i ne hmm. yawwa to kaga wannan mutum ya doge da wannan kifin ko ya doge da wannan aikin saboda kan wancan tsinta ai kaga son sa da ke son Allah ne tunda ita wannan kwalliya da kake gani addini ce kwalliya addini ce za a yi ta daidai sai dai ba a kayyade ga in kwalliyan ka ta tsaya ba ta yi in ta tsaya ba ta yi amma mutum ya ga wani arne ya ko ni dan kwallo ko ni dan rawa ko ni dan dirama ya yi aske irin nashi ai kaga kamar misali da aka ce annabi yana barin gemu shi ma zai bar nashi da annabi na yin rawa ne, shi ma sai na tsoro ne a kaga na son Allah kai shi da yin wannan to shi ma wancan sai ga wancan shi ma sai yi nashi ai kaga ya sun zama kishiya e na so shi kaman abokai ne ai e tsoron mutane ko su, kaga wannan mutajjo waje kuma akan ba za su sami kira ayoyin da kabin nan gaskiya ne don menene duk gaske ne to amma gaskiya mu garin mu ba kuma idan mutum ya sa kadi da Allah za ya masa kwarmasu to kaga sai ya bari ya zama shirike ko ta zama shirika yanzu ba gani ba misali ainihin to ko rawani ba mutum bai aka ba rawani saboda zai saboda al'ada ba ta yi al'ada wannan abu yanzu abun ya zama mai ne sai ke ce wani sarki kuma an kasa za a dinga maka iskiranci wannan mutum ya doge a kan haka zai kai shi ga wata matsala bari mu tafi fi biha da shirki wal hakimu fi hada alƙali a wannan ma ya alamu hul irsalu bin nafsi abinda mutum yake sane da shi a ransa tun da ba za ka a wannan ba ka iya haƙurta mutum kai kaza da kai saboda ba ne kai kaza da kai saboda ba ne sai dai mutum shi a kan kansa fi hadha ma in al-insanu min nafsihi in kana lahu aqalu fa inna dhulla al ce, la budda an koma bil kalbi shi kaskancin sabo ba makawa zai tsaya a bacci wuri sabo sai ya haifan masa kaufan min gaidai lahi ai maimaitawa a yi idan mutum ya dage akan wancan sabon yana aikata kaskantan shi na sabo dole ne zai tsaya a zuciyarsa har ya haifan masa shine ya gadar masa da tsoron wani Allah yaga in ya bari za a yi masa kwarmasu. kaga nan ma a ruwan sanyi mutumin da yake son ya bi Allah amma yana jin tsoron tsangwama ya dage akan wancan laifi nasa shi ya zama shirki wa zalika shirkun tsoron tsangwama dole musulmi ya zama la ya khafu fillahi lawmata layin in dai akan addinin Allah ne to bai jin tsoron kwarmatan mai kwarmato wa yurithahu zai haifar masa mahabbatan da ghairin lahi shi shirka a shi zunubi wata anatan da ghairin lahi zai kai shi yana neman taimako da wani Allah fil asababi allati tusiluhu wanda za su kai shi ila garabihi fa yakunu amaluhu la billahi wala lahu aikinsa zai zama ba saboda Allah ba ba kuma don Allah ba ba saboda da'a ga Allah ba kuma ba a yi shi don neman yarda Allah ba wa haza haqiqatu shirki to ashe kenan wacce shirka ba ita za ba dole sai an dubi alaƙan ayyuka na gababuwa da ayyuka na zuciya ko a dubi alaƙar ayyukan zuciya da ayyuka na gababuwa an aini haka za a iya fahimtar wancan hadisi na manzon Allah in ko ba haka ba mutum zai masa kuskuren fahimta la'alla kamar mutumin dai da aka ce duk wanda yake la ilaha illallah to wannan mutum dan aljanna ne ko ainihin wuta ba za ta kona shi ba ha wanne la ilaha illallah la ilaha illallah na yana da sharuɗa sai ya cika su la ilaha illallah nan yana da bukatan wasu abubuwa don harufan a baki ba su amfana mutum labudda yana tare da ma'anansa wal maqasudu a takaice dai abin da ake so a cimma a nan anna man lam yushrik billahi shay'an ko yastahilu an yalqa Allah bi qurabil ardi duk mutumin da baya shirka banda bai shirka kwata-kwata zai yi wuya kai bayyuwa ma ya sadu da Allah da bai har cike da duniya tunda ba ya shirka da Allah kaga ba tsoron shirka da Allah ba bai ayyuka masu masu fashi haɗi kai da shirka da Allah zai wahala ya sahiru an yalqa Allah ƙorafin qurabil ardi khataya musirran alaiha kuma ya dage a kayi zai wahala a samu haka gaira sa'ibin min ha bai tuwo ba daga gare su ma a kamali tauhidihi tare da cikakken tauhidinsa allazi huwa gayatul hubbi wal khudu'i wal khawfi war raja'i lir rabbi ta'ala wahdahu wa ha huna amru anan akwai wani abu yambagi tafattunu lahu ya kamata musulmi ya faɗaka da shi ko ya kamata da ɗalibin ilimi ya faɗaka da shi tun da ɗaliban ilimi a galabiya da su ake koyi Wahuwa huwa annal kabirata kada ya katare da biha min alhaya'i wal khawfi wal istizami laha ma yalhiqu babban laifi للي ببال لي في قد يكترين بها من الحياء يكترين بها من الحياء كنيا نائيا حقوا دا ببال لي فينا والخوف دا صورك الله والاستعزام لها دا جن الجرمال لي في ما يلحقها وند ذي كفكان تببال لي فينا يحقا تبير صدائين أبو مين كون شئ tun da har mutum ya aikata babban laifi ya karyo ya dinga nadama ya dinga bautan Allah irin bautan Allah masu nadama wanda har ta kai zai iya fin wanda bai yi babban wanda bai yi laifin ba ma ba to wannan laifi na ta zai koma karami irin wanda Allah zai gafarta masa shi wa kada ya katarinu bis sagirati ya kamata a sani ainihin min qillatil haya'i wa kada ya katarinu min ƙillatil haya'i ƙarancin kunya kan iya haɗuwa bisa gera da ƙaramin laifi laifin nan ƙarami ne wa adamil mubalati da aikata shi da ko kula wa tarkil khawfi da barin tsoron ma wanda aka wa laifin wal istihanata biha ma yulhiquha bil kaba'iri wanda zai halata da babban laifi kenan nan kafin mu je ta ƙarshe babban laifi na iya zama ƙarami saboda nadama da kunyatan wanda aka wa laifin ƙaramin laifi na iya zama babba saboda rashin kunyan yansa saboda ko in kula to me wannan ba ƙaramin laifi ne ba aina wata sauƙi ƙarami na yi suwa ne kaza suke ga shi ka hala da cin naman mutane kuma wannan karamin laifin yanzu ya zama babba bal ya ja'aluha fi a'la sutabiha zai mayar da karamin laifin nan mafi girman laifi wannan sirri ne ko kuma wata kwana ce ba kowanne ke kula da ita ba ko wani rami ne da daman al'umma suka faɗa cikin sa illa man rahimahullah mun gane shi dai Allah ya fidda mu Allah ya tsare mu daga fadawa wa ana magana ba gane amalul qulubi wancan ba da gogunya idza lam tastahi fasa ma shi'ta da kunya da imani tare suke duk wanda bai da kunya bai da imani kunyan Allah wa hadha amrun wannan al'amari ne marji'uhu ila ma yaqumu bil qalbi ko makomansa abin da ke cikin zuci kada ya fashe tabbatar da aikin gaba kuwa na alaka da aikin zuciya kaga wanda yi a mai yake da suna eh, yi babban laifi a ina kunya take a zuci a ina ake babban laifi daga bakuwa ko to idan wannan laifin ka ya samu alaka da wancan zai gargaza wannan laifin idan rashin kunya ya haɗu da ƙananan laifuka na mayar da laifukan nan manya-manya to kaga kenan akwai alaka tsakanin ayyukan gaba uwa da ayyukan zuciya mai ƙarfi don haka yake eh, a tushen dai abun ko ƙashin bayan abun abin da yake zuciyar mutum annabi ya yi gaskiya da yake idan salaha salaha jasad da kullum. wa idan fafadat fafadat jasad da kullu wa huwa a za'idu wannan wani daɗi ne ala mujarradil fi'li wal insanu ya'rifu dhalika min nafsihi mutum na sanin wannan a ransa wa gairihi wa aidan banda ma wannan duka fa innahu yu'fa lil muhibbi akan yi afuwa ga masoyin Allah wanda yake wa Allah irin wani so ta kai martaban Allah na fan shi Allah na masa afuwa yanzu ba za a nabi Musa ba shi son da Allah yake masa yawa gari ya mari mutuwa hmm? dubi abun da ya yi ya sha amma annabi Yunus da iya abinda bai yana shi wani yadda kai masa da ai kaga nan take yi laifi ta take aka kwanta shi amma annabi Musa yana da ayyuka yana da sab Allah yana da abubuwa ga dubi abubuwan da suka dinga aukuwa a kansa don haka akan yi afuwa wa mai son Allah wani sahibin insani da mai aikata alheri manya-manyan alheri ya kan samu afuwar da ma la yi ofa na ina ce ko rayuwar duniya ne haka da ne akwai wanda zai yi laifi ya kawo to a yi haƙuri na ce ba kwanin da kawo akwai wanda zai bai kashi wa kaza da shi ya za kai kaza ya za kai kaza saboda na tabbata tsakaninsa da mai aikin ba da ba ne ba tuntuni an riga an san shi ana san shi kuma an san shi da kyawawan ayyuka da haka in ya yi tuntuɓe ɗaya biyu ba a kallon shi sai ka ga wani ya tuntuɓe da bai kai shi ba ta an tsayar da shi kila masa ɗauro a fassala shi saboda martaba to al'amari haka yake tsakanin mutum da Allah wa yusamahu ana kawar da kai bi ma la yusamahu bihi gairu abunda ba a yi musamaha wa wannan sa to wannan babi ya kare ne sunan shi ma az-zunubu sagairun wa kaba'ir fadlu la ilaha illa Allah wa ma yaqa'u fil qalbi minha fadlan la ilaha illa Allah wa ma ya kawo ah, min hafil da abun da yake aukuwa wai ke samuwa daga la'ilaha illallah a cikin zuci farko dai kalban na da daraja na biyu dai akwai abubuwan da suka samu a zuci da abubuwan da yake aukuwa yake samuwa daga la'ilaha illallah a cikin zuci sai dai nan zai zama ba duk ne la ilaha illallah ko zai same shi ba idan aka karanta wannan haka a babin aka bashi haka to mutum zai tafi yana ta la ilaha illallah sai ya dauka lafazin ta ne ka irin wancan ba lafazin ne ba labudda kuna kashiya. don haka nan tana da daraja sannan kuma tana in aka bi ka yadda ya dace kan haifar da wasu abubuwa a cikin zuci har abubuwan daga zuciyar in suka narke za su bayyana a cikin jiki a gababuwa wa nazidu hahuna idahan za mu daɗa bayani a nan la idani hadal makam don girman wannan matsayi gare muna da bukatan abu wato littafin kamar ruwa da mai jin kishi ya wuce magani ko da ke ruwa ai magani ne babban magani duk abin da ke cikin littafin na ta gaba ko na yawa babu wanda za a ce wannan ko an kyale shi babu komai zai shigo ta can kowanne za ga zaman kamfani i'lam anna ta la ilaha illa Allah za la ilaha illa don da ashi'a haske mai zafi za la ilaha illa Allah tubaddi domin zababi zunubi na fata-fata da gizagizan zunubi kamar a ce maka ne mota ta yi duhu a ciki ana ruwa ba sai ka ga an kunna wata hita hita ba kafin a jima yau sai ka ga yana washewa yana washewa sai ga kuna kallon gaban ko fi kulli ta dalla ala annahu wa to wannan sai ya nuna wa direba da zama ce haka la ilaha illallah ta ta zafin da irin ɗiminta na aiki da ita fahimtanta na fata-fata da zunubai in ka so ka ce na kone zunubai wannan ko ka za ka ba la ilaha ila faɗanta da baki ba ne ba na koyi wani abuwa ciki akwai sirri dido, min zababin zunubi wa guyumi ha da gizagizansu bi kadari kowace zalika shawari daidai da ƙarfin wannan zafin wa ba a fi da sa ɗan zafi mai ɗan rauni ba ya aikin kirki la ilaha illallah jumlan ma'anan lahamu tana da irin wani haske shine ashi'a mai zafi tunda a shi'atu shafe ka dubi abin da har zafin rana ke haifarwa ya kone abubuwa ya yi wane ne kan kusa kone mutum yana ma konewa kan gasa nama ya bushe to haka zafin la ilaha illallah hasken na kone zunubai amma wannan daidai yadda la ilaha illallah ta samu zama ga mutum Watafautu a haliha da fifitan yalla ilaha illa fi dalika mawar wani Allah ya baki haske da yawa kuwatan karfin hasken wa za'afan wannan daraja abu la yi rufihi illallah ta'ala faminan akwai daga cikin mutane bayan Allah maza ko mata Mannuru nuru hadhihi kalima hasken wannan kalma a zuciyar fakashin tana kone duk wani mugu abu wa minhum daga cikin mutane man nuruha fi qalbihi kal kawkabid durri kaman tauraro mai haske wa minhum akwai daga cikin mutane man nuruha nur la ilaha illallah fi qalbi kalmish alim azim kaman babban bakin wuta babban bakin wuta ai kaga sa ya fi yawa wa akhar akwai wanda ke shira na ƙarshe kasirajil mafi kaman fitila a kawara mai haskawa wa akhar kasirajan ta'ifi kaman fitina man ya kusa karewa kaman ka gani kaman ba za ka gani ba sai ka kai abu kusa su nawa ya kawo ko da ba so kadai ba biyar babban kashamsi karami na mabiyansa kalkaukabi kalmish'ali kasirajil mawdi'i كالسراج الضعيف ولهذا تظهر الأنوار دولنا حسكين نابينا يوم القيامة نعم ايه ها bakin wuta an ce ka ɗauko wuta in da za ka yi ko a gonan kun je ɗauko wuta ba za ka je ka ba in ya kama kana gudu ka taho wanda idan gwalo wutan kari da wanda ya ɗauko wutan yayi nawa ya fi girma ba ya fi ka ba ka san karin ba kari ya fi ɗauka ba ka ganin masu wayan da an ci a kunna wutan irin an yi sharar da yawa tukuna har bana sharar yan yara ne masu ka samu kone sharar su suka ta kone ta kafin a jima kowa da a shi to amma wata shekara can wanda suka san kan wuta suka sari kare ganye ina kama da wuta ya gudu ya bala a nan ya gudu ya bala a can kaga babban bakin wuta ke na cewa an an ce ka je ka ɗauko wuta in dai ba kada ka ɗauko musu farkare ba sai ka zai nika su an zai ka ɗauko shi ne misali wani haza ta da saboda wannan ne irin imani la ilaha illallah haske ko haskuna za su bayyana yawmal qiyamati bi aymanihim adaman mu'minai wa baina aidihi ala hadal miqdari akan sirati in an tashi za a je sirati akwai wanda haskensa akan sirati kamar rana sai dai ba za ka iya biyan sa ba kila saurinsa ba irin na ba in ku har za ka iya sauran irin nashi kana da irin haske irin nashi zai taho ta haske da zai wuce ku cikin kistawa da bismillah in ji su bi hasabi ma huwa fi qulubihim daidai da yadda la ilaha illallah take a su. min nuri hadhihi kalima kaga wannan ne kasirazi al iska za ta kashe shi الصراط الضعيف جب ایک دے مفتی سب دا کنا بحاسا بما قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا علما من لا إله إلا الله كذا إن أشي علما كذا وأنكما شرطا فاق علم يقين zuwa ƙarshe ilman wa amalan da ake da ita mutum ya san kalmar kuma ya ɗabbaka kalmar wa ma'arifatan da sani wahalan da yanayinsa wa kullama zuma nuru hadhihi kalima duk lokacin da hasken wannan kalma ya girmama washtar da ya karfi a haraka min shubuhati zai kone duk wasu shubuha da za a kawo addini wasu ce zai kone duk wata sha'awa da za ta kawo wanda za ta halaka mutum bi hasabi shi wa shiddatihi daidai da ƙarfin wannan hasken da tsananinsa hatta innahu rubbama wasala ila halin sau da dama mutum kan kai wani matsayi la yusadifu ma'aha shubha zai kai martaban da babu shubha tare da shi ba wata shubha da take zuciyar ka? tunda yanzu mutum za ga wani abun shubha ta shige shi wani abun ya tage ne kawai ya rike ya rufe ido to amma idan mutum na da karfin la ilaha illallah sa dai kai karfi sai ya kai martaban ya fi karfin shubha ko ta yi wala shahawatan ba shi da sha'awa tare da shi saboda ƙarfin hasken la'ilaha ila ya ƙone duk wata sha'awa ta haram sai dai ta halal wala zamban zai wa gari bai da laifi illa ba la yusadiku da hasken kenan ma'aha hatar wala shahawatan wala zamban illawa a harakahu shi hasken to wannan mutum ya kai wata martaba ta la ilaha illallah ashe kenan mutum zai koma ba lafazinta ne ba la ilaha illallah zai baka wannan la budda min ilmiha wal amali biha har ta inda mutum zai kai wata martaban hakan wa hadha halu sadiqi wannan shine halin mai gaskiya في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا وأن بيحده ونعبد الله بار جماعة فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أعرقها فأي ذنب إن متيكي وانا مطعب دون ذنوبي هو العلم duk wata sha'awa kowace iri ce duk wata shubha kowace iri ce danat min haza nur da ta yi ta kusanto da wannan haske a haraka kai kalmar la ilaha illallah ai ta ce exfiru din ba eh? duk da ma'anarta na cikin fatiha ita ce babban iksir, yau mutum ya tso ya tsira daga zunubi ya tsallake shi buha ya tsallake sha'awa to me ke nema duniya ana lokacin a mutu kawai domin dai zai sadu da Allah da abun nan illa in ya tafi yana neman mutuwa na kuma girman kai zai shige shi wajen neman mutuwa zai saba wa Allah sai dai ya tsaya haka shi duk mai tsoron Allah bai neman canjin inda Allah ya aje shi idan yana raye zai riƙe rayuwarsa in mutuwa ta zo ina maraba da ita tunda Allah ya kaddaro ta ina maraba da ita in ya rayu sai riƙe rayuwar Allah ka sai samu kuwa in haka ne dan iri za ka je lokaci kana fatan mutuwa saboda jaraba ta kewaye ka ha aka haƙura da wannan jarabar shi da ikibari fasama'u imanihi samaniyan imaninsa mai wannan la'ilaha illallah ƙarfan wannan la'ilaha kada hori sabbin najumi an tare masa imaninsa da taurari masu ƙonawa. wanda za ta sama ba an tare da hibzan lishe ya ne ba fa'idatun najumi fi sama'i to mutum shi ma a samaniyar imaninsa Allah na halitta masa taurari ta dalilin la ilaha illallah duk wata shubuha da ta taso masa taurari na za su kwallo su kona shi wato yadda ake gadin mutane da bindiga haka la ilaha illallah ke karewa mutum imaninsa ta masa imaninsa da irin wannan bindiga ta la ilaha illallah tun da zafin ya yi kama da zafin abin da ke fitar daga bindiga sai dai nunki ne shi illa shi ma'anawi ne min kulli sarikin da hasanati daga duk wanda ya zo zai satan masa alherinsa ka kenan isa ka ce maganin shaidan zikirullahi ala ra'asa zikirullahi ai la ilaha illallah sai dai ba lafazin kaɗai ba fala yunalu minhu sariqu barawo wajen imani ko ayyukan alheri bai samu komai daga ayyukan bawan Allah la ilaha illallah illa ala ghirra sai bisa mamaya tunda wannan kan ba mai zira mamaya wato duk inda ka kai ba kenan duniya dai ba kuto duk salihantarka duk menene ɗinka ɗan kan yi haka kan yi haka ya ɗauki wani abu ya kan mamaye mutum ya ɗauki wani abu wa gafala mutum zai shagala da kansa ya eh, zai ɗauki wani abu kana gafala za ga an mamaye ka kusan ya fi mamayan bawan Allah wajen gafala wanda ba bawan Allah ba yana iya gafala ya rauna shi tunda inda ya ajiye gina yake zaune kawai amma kai kana bawan Allah zai wahala ka aikata kuskure bai tona kalama ba wani zai kuskure irin na ka sha wanda ya fi wuce amma ka kana zuwa kana kuskure mala ina nuna ka daya da ina hake da kai saboda kana illa ala girra wa gafala labun da mai hulil basar girra kuwa mamaya gafala labun da ɗan adam da sai dai bayan mutuwa yi ƙaza amma fa in mai illallah ne ta da su ta yi ƙarfi ya goge a kai aka yi masa mamaya sai alama bai yi kaza wa alima masu rika minhu ya san abun da aka ɗauke masa istan kaza homin sarki sai ya karɓo shi misali a ce maka ka je eh, ka tara littattafai za ka yi nazari sai ka zanci kanka an fara tsallika mata salatu yanzu maganan kila shafa'i da wuturi ma sai gyaran Allah rakata da fajiri sai gyaran Allah ka samo jam'i nan da kyar a ya kamata ba karama dole ya kamata ku ga karama karama to yanzu ya akai ta ina za karama ko da ba zai ramu gaba ɗaya ba ya kamata ka fashe ɗan ta wasu rari da dama ka da yi kyamun laifi ka da yi taimaka da ka ba ka da yi aikata ka ba ka da yi aikata ka ba gobe lokacin na yi a kan da kai karau au hasala abu afahu bi kasabihi ko ya nunka nunki ba nunkinsa ta hanyar aikinsa daga abin da aka fashe masa dai fahuwa haka ba abadan mumini haka ike tutur ma'alusosil jini tare da barayin aljanu wal insi ko mutum ya zo ya ma lokaci ta shirya ga abin da za a yi ya taso daga uwa duniya ya zo ya ma lokaci ha ba lissu faraka wakatuka ya kamata sai karama ka mamaye shi abin da kake ina tsakanin ka laisa kaman fataha lahu wannan ba kaman wanda ya buɗa masa ke zana ta ba ainihin akwatin sa ba wa wallal baba zaharahu ya ba wa koma bayansa kaga kayansa sai su ɗiba